Laraba takwas ga watan Yuni shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare Hawa Usman ga muhimman kanun su. Gidajen mai na Zandera na sayar da man gazol guntu-guntu don wadatar da abokan cinikinsu za ku ji ra'ayoyin wasu daga cikinsu. Kungiyar malaman makaranta na sakandare ta Agadasa ta gabatar da wata sanarwa bayan da 'yan makaranta suka farma wani malamin nasu. a rahoton na musamman za mu taɓo batu rigakafin ambaliyar ruwa na sama a wasu unguwanni na bayan ruwa na birnin yamai masu mu mu da sake saduwa sarkin mayayi mai martaba gado sabo allah ya yi mishi rasuwa yau takwas ga watan yuni a lokacin da yake raye gado sabo ya kasance jami'in ma'aikatar kiwo haka zalika ya kasance ɗan majalisar dokoki na jamhuriya ta farko ya jagoranci mayayi daga 1951 zuwa 8 ga watan yuni shekara 2022 marigayin gada sabo ya bar mata biyu da yara da dama allah ya shi Ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar a Namina sun yi wasa daga ɗazu-ɗazun nan a Kampala tare da 'yan wasan Uganda a cikin tsarin tankaɗe da rairaye na gasar kofin Afirka da za ta kana a ƙasar Cote d'Ivoire a shekara ta 2023. Wasan ya tashi da kunnen doki ƙwallo ɗaya daga kowane ɓangare. matsalar rashin man gazuwal a cikin gidajen mai na haifar da rashin jin daɗi ga direbobi wanda motocin nasu ke aiki da man na gazuwal a zandar gidajen mai na tarfa man wuri-wuri don biyan bukatun abokan cinikinsu kamar yadda wasu masu gidajen man suka shaida ma zara abukar. Muna ƙoƙarin kulawa, muna daidaitawa. Idan abokin cinikaya ya zo, ya tambayi wani adadin zubi sai mu bashi rabin kason da ya tambaya, ko kuma adadin da za mu iya bashi don kar ya zamanto kap ɗaya ya gabce mana. Can da kwastoma idan ya zo ana bashi adadin buƙatar da ke gare shi. Amma yanzu misali an mutum ya zo da buƙatar litir ɗari biyu muna bashi litir saba'in ko ɗari ya danganta ne da garin da zaya. A farashin bai sauya sauya ba mu dai a nan wajen yana yanda yake a yayin wannan karancin mai idan muka ce za mu wadata dukkanin abokanin ciniki gaskiya abu ne mai wahala saboda mu ma idan muka je sonidep ba ma samun man da muke so wasu idan aka yi musu bayani suna ganewa wasu kuma ba sa ganewa Ba malaman makaranta ƙwararren horo na daga cikin gurin da sabon ministan ilimi da horo ya sama gaba. Wannan furcin ya yi shi ne a satin da ya shige a dosu a makarantar horar da malaman makarantar. Minista Profesa Ibrahim Natatu ya bayyana cewar ba a iya samun kyakkyawan ilimi da horo idan babu ƙwararrun malaman makaranta waɗanda suka samu horo na gari. ga dai ci gaban firar tasu da Nana Hadiza Hassan. on ne peut pas faire une bonne formation. Ba a iya bada horo mai kyau idan babu masu bada horo na kirki kuma a yau masu bada horon suna cikin makarantar horar da malaman makaranta kuma mun zo mu ga yadda wannan makarantar ke tafiya menene ta sannan me take bukata domin ta ci gaba mun gudanar da taron aiki tare da malamai da jami'an hukumar makarantar muka tattauna dalla-dalla akan dukkan matsalolin da makarantun horar da malaman makaranta suke fuskanta wannan zai bamu damar shirya cikakken rahoto da kuma bamu damar kiran wani zaman taro nan ba da jimawa ba na dukkan makarantun horar da malaman makaranta na Nijar mu ga yadda za a inganta al'amuran bayar da horo. A 'yan kwanakin baya-bayan nan malaman makaranta na fuskantar cin zarafi daga ɗaliban nasu a cikin wasu yankuna na ƙasa. Ganin barazanar da 'yan makarantar ke ma malaman nasu a Agadas, yasa ƙungiyar malaman makaranta Sinesa ta fitar da wata sanarwa kamar yadda Asman Yakuba magatakar da ƙungiyar ya shaida ma sai Karim. A yau Zonku ya yi katari da wani ɗalibi da aka kama da wuƙa. 'Yan makonnin da suka wuce wani ɗalibi ya nuna rashin ɗa'a ga malamansa. Yau da shekara guda wani ɗalibi ya taɓa marin malami. Abin da ke mana ciwo shine yara ana daɗaɗa kare su. Ɗaliban da suke nuna rashin girmamawa yawancinsu maimakon a yi musu hukunci mai tsanani bisa laifin da suka aikata. Sai dai shugabannin makaranta su canza musu wata makaranta. Kenan hakan na iya janyo matsala ya ba wasu ɗaliban damar cewa kuma na yi laifi canza mini wuri ne kaɗai za a yi. Matsalar na ɗaukar wani sabon salo wata watakila yara suna ganin abubuwan da ke faruwa a cikin wasu makarantu na wasu yankuna suke nan suna yin koyi da su. Ina ganin dole gwamnati ta ɗauki matakai domin kare malamai bisa matsayinsu na masu ba da tarbiyya da ilimi. Mu dakata dai a bangaren na ilimi inda 'yan makarantar Lise Teknika na Difa suka yi bore a ranar Litinin da ta gabata inda suke kokawa kan rashin biyan kudaden su na watanni shida da kuma rashin kyakkyawan yanayi na karatu. Makin talawan shugaban makarantar ya bayyana Magid Abdulrahman yadda al'amarin ya kasance. Waɗannan yaran na karɓar alawus na jika ashirin duk wata, wannan karo watanni shida kenan ba a biya su ba, kuma abin da suke nema kenan. Idan muka lissafa kwanakin yajin aikin da suka yi saboda haka za mu yi kusan watanni biyu. Gwamna ya ɗauki alkawalin kiran ofishin minista domin a samu mafita, saboda an buɗe wurin cin abinci don akalla yara su ci abinci so uku a rana tun lokacin azumi. Sun gabatar da matsaloli dangane da wutar lantarki a ginin su, an daidaita komi, an yashe salangar su, abin da ya saura ne matsalar alawus kuma ba horimin makaranta ko na shugaban ma'aikatar ilimi ta jiha ne abu ne daga ofishin minista kuma a wannan lokaci ne ɗaliban sefete na difa suka sami alawus na watanni uku sun gurɓata al'amuran jarabawa a daidai lokacin da masu niyyar ke rubuta jarabawar sai waɗanda ba son su jarabawar suka fuskanci jama'an 'yan sanda waɗanda suka harba barkonon tsohuwa don su watsa su. likitocin da ke kula da shige da fice na magunguna da kuma sal'amurra na likita cewa da delege medical sun girka kungiyar siyo da sahi a birnin yamai rafika atahir ta kasance a wajen magatakardar kungiyar su mana sisi abdulwahid ya bayyana mata aikin nasu da kuma tsoron da suke fuskanta gabin da yake cewa A yau mun kai mu kusan ɗari uku da muke wannan aiki, aiki ne mai daraja, saboda aiki ne da za mu kasance tsaka-tsakiya tsakanin kamfanoni masu sarrafa magunguna na asibiti da kuma ma'aikatar kiwon lafiya da ma saka tsari wanda ofishin ministan kiwon lafiya aikinsa ne. Aikinmu shine mu ba da labari mai kyau ga ma'aikatar kiwon lafiya, saboda masu buga magunguna na asibiti suna kawo sabbin magunguna a kasuwa. Muna yana da matsala wajen kula da ƙa'idoji saboda kun san har magani ake amincewa shigarsa Nijar sai akwai wata takarda ta amincewa na izini. Ganin karancin ma'aikata da muke da su akwai matsala wajen karɓar bukatocin. Mata da matasa 25 ne suka samu horo kan zaman lafiya da cuɗanyar juna a satin da ya gabata a ƙaramar hukumar ta gazar da ke jihar Talabere. zaman taron bayar da horon tsarin da ke tallafawa kan samun gishin kan matasa da mata ne ɗauki nauyin gabatar da shi salamatu sule na ɗaya daga cikin matasan da suka samu horon a ƙarin bayanin da ta ma sayidi abdu winditan horo akan wayar da kan al'umma ne biska da tashin hankali da ya yawa cikin kasashe gaskiya mun samu karuwa dai abubuwan da aka bayyana muna da yawa ne kamar yanzu ko da hakan ga in muka haɗa kanmu muka zama 'yan ƙasa guda al'umma guda wani bai iya zowa ya raba kanunmu kuma cin hanci da rashawa a bar kabilanci, da son rai dole duka wa'annan sai an bar su ne a samu a zama al'umma guda kiran da dai za mu yi ga al'umma shine a haɗa kai a zama guda a rika tausayin juna kuma fiye da 'yan boko haram 800 ne jami'an tsaro na haɗin gwiwa suka hambare in ji wata sanarwa ta rundunar sojoji ta gungu na hudu da ke girke a difa jiya talata da ta shaida ma kamfanin labarun faransa a fp. wannan sakamakon ya biyo bayan wani dauki ba daɗi da rundunar ta jami'an tsaro ta gudanar a gabar kogin chadi da waye tun daga ranar 28 ga watan maris zuwa 4 ga watan yuni shekara 2022 majiyar ta bayyana cewa sojoji bakwai suka rasu 41 kuma suka ji rauni samu korarrafi da dama dangance da baddakalar sayar da filaye da wasu mutane ke yi ba tare da izini ba a garin agadas domin kawo ƙarshen wannan al'amarin da ya kici ya yiwa kotu ta ɗora aniyar ɗaure duka wanda ya sayar da filaye ba tare da izinin doka ba kamar yadda muktar hari martin babban alkali ya shaida ma anise karim Wasu suna wuce shekara hudu shekara biyar an da musu filayen da babu su kwata-kwata ba su ga filinsu kuma ba su ga kudinsu. Wannan harka ba ta farar hula ba ce harka ce ta kotu. Muna da kuma wasu misalai inda ma'aikatan gwamnati ne suke yin wasu ayyuka ba tare da girmama dokokin aiki ba. Kuma waɗannan mutane suna waɗannan ayyuka ne wanda a ƙarshe wasu masayan suke tashi da takardun gidaje da babu su ko ina Mutum guda ko mutane da yawa tare da takardar gida guda ko lamba guda amma ranaku daban-daban haka kuma mun samu wasu misalai inda mutane ba su da wani hurumi na yin aiki kuma doka ba ta ba su izinin yi ba dalilin kenan a bangaren kotu muka ɗauki niyyar buga doka don mutumin da ke irin wannan aiki aka bayyana shi nan take za a turhumarsa wanda kuma ya ci kuɗin mutum zai biya sai rahoton na musamman. A birnin Yamai, unguwar da ke unguwannin da ke bayan ruwa suna fama da ambaliyar ruwa kai a kai a lokacin damana tun shekara ta dubu da da tara takwas Adam Umaru, jami'i a bangaren kawace gari a babbar da'ira ta birnin Yamai, ya bayyana wasu hanyoyin samun mafita a cikin firarsu da Talata Abdu Bahar. Me ke sa ake samun yawan ambaliyar ruwa a babban birnin Yamai? Si on doit parler de recurrence. Dan za a maganar maimaituwar ambaliyar ruwa daga bakin shekara dubu biyu ne, inda kowace shekara ake fuskantar ambaliyar. Ita kuma gabar Yamai na ba da fuskar da ake ce ma al'amarin gaba biyu. Gabar dama balbali ne mai gwiwa-gwiwa mai ɗauke da halsuna da balbali-balbali masu ɗaukar ambaliyar ruwa. Amma balbalin jami'a balbali ne da ake iya zama a kansa kasancewarsa yana kan tudu amma game da ginin gadar Pont Kennedy wajen shekara 1970 gine-gine suka yawaita a gabar dama bisa bangarori wa'anda bisa ka'ida a shekara 1960 a yayin wata kididdiga da aka yi balbali ne da za a ayyukan noma da girkin wani gandun daji na birnin Yami to sai ya zan sauran gine-gine ba a samu aka samu su birki ba. Na kontrole. Me zai faru da mazauna garin? Kamar tamkar al'ummomin makiyaya bayani. Akwai wasu da zaran ruwan damana na farko sun tunkaro sai su sa a kansu hamzartawar gushi daga wuraren nan. Amma mafi yawan na tsayawa ne har bala'i ya faru. Daga ƙarshe me ya kamata a yi don a shawo kan wannan matsalar? Magabatan birnin Yame da mahukuntan ƙasa a kulliyomin suna taka tsantsan ga samun mafuta. Misali an girka balbalin da ake ce masu da balbalin an sanyen sharshar kuma da yake ba a kai ga iya dakushe matsalolin ba game da tumbasar malalar ruwan maimakon a kai su cikin makarantu sai aka yi tunanin girkin wani tsarin rigakafi don haka a kowace somawar kakar damana akwai kwamiti da ake girkawa don ya shiryar da rigakafin ko da ambaliyar ta shigo tare da yin fasali da zai sausata adadin waɗanda za su fuskanci al'amari sai dai mun lura an ba an sa kulawa ba sosai ga ɗaukar mataki na wuraren da ake barowa saboda ambaliyar ta shiga to al'ummomin kulliyomin za su karkata a komowa wuraren don haka ya waje ba a ɗau kulawar ta jimilla don a samu a yi gyaran wannan gabar kogin isar muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa na wannan maraicin a yanzu kuma siyan burku tare da Aminata Abubakar ina za ta gabatar labarun na sashen zubarmanci a yi saurari lafiya sai an ji mashan. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu Haka zalika za iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk fadin kasar Nijar. kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.